'yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci. duka ba wannan a cikin Masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Fari zan gabatar. Yaran matasa daga an ce yau akwai wani jidali ya faru tsakanin wani da wani sai ka ga daga mai takobi sai mai adda sai mai yuka ko kuma yaro duk wanda ka gamu da shi shina da makami cikin aji. a lokacin tsarin shari'a makamai idan har ka gansu irin wa'annan sai dai irin masu sana'a ko mahauta ko kuma masu kira ko kuma wanzamai illolin al'adar rike ƙananan abubuwa masu haɗari a matsayin makamai da matasa ke yi a wasu sassa na yankin sahel musamman ƙasashen najeriya da jamhuriyar niger shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai yi tsokaci a kai a dakace mu sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci madalla masarai kalubalen tsaro da galibin kasashen yankin Sahel ke fuskanta ba sabon al'amari ba ne. Wannan ta sanya gwamnatocin kasashen suka himmatu wajen magance wannan kalubale baya ga tallafi daga gwamnatoci da kuma hukumon duniya masu ruwa da tsaki akan harkokin tsaro da zaman lafiya. Kasashen Nijar da Najeriya da Mali na cikin misalan kasashen yankin sahel ɗin da ke fama da wannan kalubale na tsaro ya zaka wani nau'i na kalubalen tsaro da ya kunno kai a wasu sassa na jamhuriyar niger shine yadda matasa a wasu biranen ƙasar suka bullo da al'adar yawo da ababe masu haɗari a jikinsu a matsayin makamin kariya al'amarin da ke haifar da husuma a tsakanin matasan a galibin lokuta. Birnin Kwanni a jihar Tawa mai makwabtaka da jihar sakkwato a Najeriya na fuskantar irin wannan matsala, lamarin da ya sanya mahukuntan birnin gudanar da taron masu ruwa da tsaki game da lamarin. Mai martaba sarkin Kwanni Alhaji Muhammadu Salifu Sardauna ya fayyace abubuwan da mahukuntan suke ƙoƙarin cimmawa. Kwanni aruna da kowa ya san ta gari ne wanda ke karbar baki babu zancen tsangwama kuma hujja shine in ka duba babu kabila wadda dai ta afirka ni ce ba ni ce ta turai amma ta afirka babu kabilar da babu cikin kwani kuma ko taho ana tarbon shi hannu biyu kuma ya zamna shi harkoki ne babu tsangoma kuma babu abin da ya dami kowa to abubuwan da ke faruwa na farko dai daga yaranmu yau cikin garin ga za ka gani yaran matasa daga an ce yau akwai wani jidali ya faru tsakanin wani da wani sai kaga daga mai takobi sai mai adda sai mai yuka ko kuma yaro duk wanda ka gamu da shi shina da makami cikin aljihu wannan abu ba shi wa a ce an ka ido an sa domin wanda ya fara da yuka shina iya yi da bindiga gaba in an ka kyale shi shi kenan wani abu ya kamata a ce mutane sun daina mu uwaye mun kwatanta mu yaran mu in akwai su waɗanda ke wannan ɗabi'a ya kamata a bari kin yin haka nan to wannan kuma za mu bar waɗanda doka take ga hannunsu su yi maganin wannan matsala don ba a iya barin gari shi shiga cikin wani hali na kakanikai. Daga alama iyaye da sauran mazauna birnin na kwanni sun yi maraba da wannan yunkuri na mahukunta. sunana malam dan jama mun ji daɗi bisa ga wanga mataki da an ka ɗauka saboda yau matasan nan babu abin da a cikin rayuwa ko wani matashi da ka gani ɗauke da yuka illa in wani al'amari ya samu tsakanin shi da abokin hada su sa mai yuka na shi bakin goro su kenan su illata mutum kenan wanga mataki da magabata sun ka ɗauka wallahi mun ba da goyon baya ɗari bisa ɗari kuma mun ji daɗin shi sosai sosai sunana umaru wanga mataki da mahukumta sun ka ɗauka daidai ne daidai ne a ɗauka dan yawo da makami yanzu daga gani yanzu warin dan kama Allah ya so kai mai magana cikin wanga gari ya ga dama shi dauko makami ya ce sama zai sannan ga hina ana gani kiri da kiri abu tun ana gani ga wani dandali na wani bidiyo ko wani abu ya kai ga hilin Allah to bai da kuma umfani amma mu wallahi wanga mataki da iko suka dauka wallahi dadin mana to iko su ƙara tsanantawa su ƙara tsanantawa kuma Allah shi kama musu wallahi mu mun jadi wannan mataki da hukuma ta ɗauka dama tun can da farko ai akwai ka'ida da mutum bai kamata ya ɗauki makami ba yana yawo da shi a cikin gari ba gaira ba sa ba sannan dama doka ce da ya kamata a ce sun ɗauke ta tun da farko to da yake akwai sakaki cikin al'amari amma dai da yanzu da Allah sa sun ka farga sun ka gano da cewa ɗaukan mukamin nan yana nan yana illa ga al'umma kenan kaga ɗaukan matakin da sun kai yayi daidai. To nan gaba a cikin shirin za mu ji fashin bakin masana harkokin tsaro game da wannan al'amari. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so yuna an daina fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai ta dota. da waɗanda suke da da jawo ta nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta. Masu are Detective Awal Bala na cikin masana da ke sharhi akan al'amuran tsaro. Ya yi ƙarin bayani akan mahangar ƙwararru game da dalilan da suka sanya riƙe wuƙa ko sanda da matasa ke yi ya rikide ya zama barazana ga zaman lafiyar al'umma. Irin wayannan abubuwan yana farawa ne daga wato karkacewa tsarin al'ada da dokokin wanda ake amfani da su tunda a lokacin tsarin shari'a makamai idan har ka gansu irin wa'annan sai dai irin masu sana'a ko mahauta ko kuma masu kira ko kuma wanzamai yawanci su ne suke irin amfani da wayannan makaman sai wani bangaren kuma suna amfani irin mafarauta idan za su shiga daji za su je farauta ana amfani da ƙananan makamai to yanzu kuma maimakon sana'a sai ake amfani da su don illata mutanen da ake so a cimma buri a kai na farko kenan sai ake amfani da su a lokacin da za a yi sata ko ƙwace. wannan duk ana amfani da irin waɗannan lokacin sai ya zama na cewa kuma waɗanda suke amfani da makami don kare kai ba su da ilimin riƙe makamu irin wannan yanayin wacce rawa ke taka wajen samun tashe-tashen hankulan da ake samu watakila a waɗannan lardunan namu wato rawar da yake takawa duk lokacin da mutum ya rike makami ya ga cewa yana da buƙatar wani abu to yakan yi amfani da makamin ta hanya da bata dace ya amfani da ita ba ko ya atakin ɗin mutane don ya musu fashi na farko kenan ko kuma ya amfani da makamin lokacin da zuciya ta ɗebe shi ko rigima ta haɗo su da wani ya amfani da makamin don ya cutar da shi ko ku ya amfani da makamin nan don idan koda ya yi sata ko ya yi wani abu to wannan makamin ne zai hana a tunkare shi kai tsaye a cin masa a wannan lokacin ƙarshe kuma abin da yake faruwa idan har mutane suna rike da irin wayannan ƙananan makaman wato suna graduating daga ƙananan laifuffuka su koma manyan laifuffuka ka ce mataki eh. wa ke da alhakin ɗaukar mataki mun ƙare biyu da bangaren society da ɓangaren gwamnati su bangaren al'umma matakin da za su ɗauka cewa na farko cewa lallai lallai su tabbatar da cewa suna tarbiyyantar da mutanensu ta wannan bangaren na biyu kuma lalle lalle su tabbatar da cewa waɗanda suke kera waɗannan abubuwan ba a siyarwa da ɓata gari don amfani da su duk wanda aka gani da irin waɗannan makaman kafin ya samu mallakar wannan makaman a tabbatar da ingancinsa da kuma me zai yi da shi na hudu kuma abin da ya kamata su yi duk wanda suka gani da irin wannan makaman ba bisa ka'ida ba lalle lalle su ɗauki matakin rahoton ɗinsu wajen jami'an tsaro don a ɗauki waɗannan matakan ita kuma hukuma lalle lalle ne ta yi amfani da tun da dama akwai dokoki lalle ne hukuma ta sa ido ta ga cewa inda ake kera makaman nan an tabbatar cewa ba a siyar wa bata gari don su yi amfani da shi lalle ne hukuma dole ta sani cewa duk inda aka ga mutane da irin wayannan makaman a tabbatar ana sacin ɗinsu ana tabbatar da cewa an kwace wayannan makaman kuma a tabbatar ana hukunta su akan laifin rike wannan makaman ba bisa ka'ida ba abu na ƙarshe da hukuma za ta yi lalle lalle sai ta wayo da jama'a kai kowa ya san iya abin da zai iya amfani da shi da kuma lokacin da zai iya amfani da shi da dalilin da zai iya amfani da shi to Allah ya ƙara tsare mu masu saurari ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman haruna mamman baƙo na birnin kwanni mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum duka ɗan an so ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka